on financial recklessness, which I be confessed. It is not. It's not, not about meeting money. It's not about meeting money, Mr. Peter. It's not for you to read. I can't read it. You should go and look at it. Hayaniyar da ta kaure kenan a majalisar wakilai lokacin da shugaban marasa rinjaye Samson Osage ya kawo kuduri a kan dakatar da sanusi lami da sanusi a matsayinsa na gwamnan babban bankin najeriya wannan mataki da fadar shugaban kasan ta ɗauka ita ce ta farko a tarihin babban bankin tun lokacin da aka kafa ta sama da shekaru hamsin da suka wuce wani abu da majalisar ke ganin kamar za ta kawo koma baya a harkar tattalin arzikin kasar aliyu Gebe dan majalisar wakilan ne a farko dai shi shugaban kasa goodluck ebele jonathan go wannan abu da ya yi a cikin kurakuran da ya a baya bai taba yin kuskure ba kuma ina zaton zai sake yin kuskuren da ya yi wannan a cikin rayuwarsa ba na farko kenan ba kuma za mu zauna a majalisance a ƙungiyance a arewance a kasance ba mu zauna kawai mu naɗa hannun mu dan yayi abin nan mu zauna mu ce eh a ci gaba da haka haka Allah ya so ba za mu yadda ba na biyu kenan na uku a majalisance mun yi abun da ya kamata mun nuna masa cewa ba isa ba ba shi da dama ba shi da hurumin da zai yanke irin wannan hukunci haka kawai shi kadai tsarin eh, mulkin kasan nan bai ba shi dama ba ba shi da hurumi ba shi da fawa ba shi da dama ba shi da hurumi na sake faɗi bai isa ba in ma yayi in ma zuga shi aka yi in ma shi ya tashi da wata guguwa ya tashi yayi dole ya sake a ci a ɗinke mun tashi mun nuna haka bai dace ba ina waɗanda suka yi sata da yawa da yawa da yawa a baya da muka ce a cire ko a gusar da su a yi bincike ko a yi kaza ko a yi kaza ko a yi kaza mai yasa da can bai yi ba sai yanzu don bawan Allah nan ya fito ya faɗi gaskiya kudin nan ba a sace in ba satan su aka yi ba a fito a faɗin da suke in da ni ne shi shugaban kasan ma zama zan yi in ce malam sanusi ka tsaya in ma shekara biyu ne nan gaba har sai an tantance maganan nan an fito da zahiri na nuna cewa eh ƙarya kake ba gaskiya kake yi ba ko kuma eh gaskiya kake kafin na ce to salamu alaikum kama hanyar ka sanusi lami da sanusi ya daɗe da zargin ma'aikatan man fetur da yin sama da faɗi da kuɗaɗe masu daman gaske a baya-bayan nan ma dai sanusi ya yi zargin an da waɗansu kuɗaɗe har na dalar amurka biliyan ashirin wanda sanusin ya ce fadar shugaban ƙasa ce ta ba da umarnin biyan tallafi a kan kalanzir ba tare da an samu amincewar majalisa ba ko yaya dakatar da sanusi lamiɗa sanusi zai shafi hada-hadar kasuwanci a 'yan kwanakin nan yusha'u awwalu kwararre ne a fannin tattalin arziki to dama tattalin arzikin najeriya yana fama da matsaloli musamman na cin hanci da rashawa sai kuma rashin iya aiki sai kuma basussuka to tattalin arzikin zai sha wahala saboda kasan ta dogara da basussuka kuma ana samun basussukan nan ne daga wajen kasashen da suka aminta da waɗanda suke gudanar da harkokin tattalin arzikin ƙasa to idan aka ci gaba da samun matsala da jami'ai da ke gudanar da tattalin arzikin ƙasa ko kuma aka ci gaba da samun waɗanda aka aminta da su ana sauke su a mukamai to za a fara ja baya wurin taimakon tattalin arzikin ƙasa kuma wanda a ƙarshe eh, kasafin kuɗin ƙasan shi zai fara wahala sannan talakawa su ci gaba da wahala a halin yanzu dai madam saira alade ita ce za ta yi riƙon ƙwarya kuma tuni dai har fadin shugaba ta aike da sunan godwin amefiele a matsayin wanda zai gaji sanusi lami da sanusi wanda wa'adinsa ke karewa ranar ɗaya ga watan shida na bana madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya